أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يو التنين ishirin da biyu ga Muharram hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyar ga watan sha ɗai 2013 za mu yi karatu na talatin a cikin wannan ishiriniya a kan yabon ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wancan karatu da ya gabata shi ne rabi yanzu za mu tashi rabi na ishiriniya zuwa ƙarshe in Allah ya yadda. Karatun da ya gabata ya yi magana ne akan Isra'i da Mi'iraji na Annabi Muhammad sallallahu Wasallama, aiki cewa laquhu bi afaqis samawati sa'idan ila mustawan ma hallahu basharun qablu zuwa ga madaidaicin wuri wanda da ɗai wani mutum bai sabkaurin ba kamin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to inda za mu tashi shi ne, Fakam gayatin kada ha za ha ba a da gayati, ila an ra’alin rabbi a kabar ayati, fa a su ba ha maksu san bi ilmi dir ayati, lagorratihi lagorra in wuru hida ayatin bihi afsaral omiyan wanta goma shamlu. Bi abu yadda man zaka hudu ibi بمن جل عن ذام وعن عيب عائب بأروى أباد البشر مؤل الرقائب لكفيه في الأواء عشر الصحائب ومن بشره برق ومن بذله وبل shine ke cewa fakam gayatin da yawa matuƙar daraja annabi sallallahu alaihi sallama kad hazaha haƙiƙa ya tara wannan matuƙar daraja ba a da gayatin bayan wata matuƙar daraja daga ciki irin zuwansa sama da kuma lale marhaban da annabawan Allah da mala'ikun Allah ke masa har zuwa inda Jibrilu alaihi salamu ya tsaya annabi sallallahu sallama ya ci gaba da tafiya har ya kai mataki ɗin nan na goma bayan sama ta bakwai to a nan da kuma irin abubuwan da ya gano a can to duk wannan ɗaukaka ne don shi ɗin ya ce ila ana ra'a inda ya ga akbara ayatin mahi girman aya rabbi ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa laqad ra'a min ayati al kubra sannan daga ciki ya ga Jibrilu alaihi salam a cikin suratai cikin hika-hikansa din nan ɗari shidda. fa asbaha annabi sallallahu sallama ya zamo maksusan an keɓance shi bi ilmi dirayatin da ilimi na haƙiƙa ne na ma'arifa shine ilimi na diraya nuru hidayatin haske na shari'a ligurratihil gharra'i ya tabbata ga huska ta mai tsananin haske absaral umyanu makahi gaba ɗaya sun yi gani wanta gama shamlo gaba ɗaya rarrababban jama'a sun tsaru yanzu wuri guda sun game bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A nan makahi, jahillai ko kuma makahi waɗanda suke na zahiri wannan kamar yadda wani makaho nan da ya taho ya yi tawassuli da annabi sallah, salma idanunsa suka buɗe can kuma rarrababbar jama'a sun haɗu wuri guda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم wancan abin da ya faru ya tabbata ne na haɗuwar jama'a da kuma ganin da makahi suka yi to gawa abin ya kasance bi a ɗaya bi wannan ya faru ne ga mahi tsarkin man wanda ɗibul a ba'ibi tsarkin tsarkaka Zakahu ya tsarkake shi ma'ana tsarki bisa ga tsarki ya tsarkake shi annai muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma hayya wancan abu ya kasance da wancan hasken biman ga wanda jalla ya girma ya wuce an zamin daga aibatawan mai aibatawa wa an aibi a ibi daga kuma an zamin daga zargin mai zargi wa an aibi a ibi daga aibatawa duk wani mai aibatawa yadda mutum ya so ba zai zargi nai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ba zai aibanta nai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai iya ba kuma wancan abin ya kasance bi a ga mahiban shawa badil bishri mai bayyanannen sakin huska mu'udin raga'ibi mai ba da abubuwan kwaɗayi ga mutane wanda shike ashiru saha'ibi giragizai guda goma likafai sun tabbata ga tahunansa filla awa'i kuma giragizan a cikin tsanance-tsanance, lokacin da ana buƙatar ruwa ɗin. kowane yatsa guda na annabi sallallahu alaihi wasallam girgije ne mai zaman kansa bal ya ma girgije kamar da bayani zai zo bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam barkun walƙiya ta tabbata wa min bishrihi ga sakin huskatai sannan wablo ma kaɗin hadari ya tabbata wa min badlihi ga wacin baiwa yi. wanga laffin wa nasrun murattabin Danci ya ce bi'ar wa abadil bishri mudin raga sai wa min bishrihi barkun kenan sannan ya ce likaffaihi filla awai ashru ibi wa min badlihi wablu zai koma gare shi almaula Allah a fada ya bungulo ya zubo ya yawaita imtinanahu baiwa tai alaina gare mu da hi sanadiyya annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khawwalana Allah ya mallaka mana ihsanahu kyautatawa tai wa hananahu da kuma rahama tai da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mimma addama Allah sha'anahu daga cikin girmamawa da Allah yawwa lamari na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama lauda a ce kaful gama mitahi na girgije istalamat ya yi musafaha ga bananahu kanun horuta ne ba mahorutan ba lama sau mara wallahi da makiyaya gaba ɗai kowace iri ta da bata bushe ba sannan wala zabalal bakalu wallahi da tsire gaba ɗaya bai ne ba ya bushe to maganar da muka yi cewa tahi ne ma tahi girgije kowace iri to shi ne lawas talaman kafin gama mai bana na hu da ma sauwahal wala zabalal bakalu can mai ɗan dare ne na cewa su ba ɗari sama'i yau ma idlaulam ta kif ma dara isto kafu gadi lilwara lilwara lilwara kaf ma'ana giragizai ko ba su zuba ruwa ba to tahini ya ishe mu bayan haka kharajna mun hita min kulle beƙin wa gummatin ga kowane kukunci da kuma tsananin baƙin ciki da hi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama dakhalna mun shiga fi billi amnin cikin inuwa ta kwance hankali wa ismatin da kuma inuwa ta tsarin Allah bihi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam atatna mun zo ga asbaga ni'imatin atatna bihi lillahi asbagu ni'imatin asbagu ni'imatin mahi cikan ni'ima atatna ta zo muna lillahi daga Allah bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahitna mun tsere mu asubaka wanda suka rigaye mu min kulli ummatin kowace al'umma bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaulahu ba don annabi sallallahu ba kanal ba'adu wannan sashi muke na wannan al'umma alkullu gaba ɗaya kowa da kowa na al'ummomin da suka gabata isfiquhu da ya tsere mu wanga sashi amma da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama na hanul akhiruna as-sabiqun sodomna mun tunkuɗe al'ishiraka kahirci a zama sadmati mahi girman tunkuɗewa bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan aka samu sunan sodam ma'ana mai tunkuɗe abu haka laraba na sa wannan sunan da fa'ana mun tunkuɗe fi sadari kulli mulimmatin da ƙirjin duk wani abin zargi fi nan za a dace da ta'akilin mubalaga ma'ana kwarai muka tunkuɗe gaban duk wani abin zargi bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'ana mun ɗaukaki kulla himmatin kowace himma ila irshadihi zuwa ga shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai shari'a ce tashi to mun ɗauki kowace irin himma zuwa ga shari'a laja'ana ilaihi mun laɓe ma annabi sallallahu alaihi wasallam ummatan ba'da ummatin lokaci bayan lokaci can cikin suratu yusuf wadda ka raba da umma al-ihsan ihsani na annabi sallallahu alaihi wasallama wanna ilu da kyauta ta aljazlu gwaggwaba fa ahsabana ya ishe mu shi wannan ihsani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hubbuhu son annabi sallallahu alaihi wasallama Jara ya gudana fil kalbi minni a cikin zuciyata wa ma'addami tare da jinina, ma'ana gaba ɗaya da nama na da jinina gaba ɗaya sun garwaye sun cakuɗe sun cimumuye gaba ɗaya sun game da sun annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biya amma na ya ba, shi ke ƙin taƙaddumi gabata tafin rifaki a cikin ayari da ke zuwa madina wurin ziyartarsa su bayan Allah duk abin faru gare su sai su ɗauki cewa zunubin suna jawo musu amma duk da haka ma ba ni an fikiri ai ma'aiki bai nisan ta ga tunanena ina ta tunaninsa ba zan mance ba wala zala an fami ba zai gushe ba ga baki na kullum ina ta faɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لدى يثرب أبهى هوى كل مسلم فهم نحوها dabban kama dabbatin namlu hawa son kulli musulmin kowane musulmi abha ya zamo lada ya firbin a almadinatul munawwara fahim su musulmi dabban suna tutsutsuniya ma'ana suna dugwiniya kama dabbatin namlo kamar yadda tururuwa ke dugwiniya na hawaha a jihar madina gaba ɗai sun yi tururuwa gaba ɗai wani bayan wani wani bayan wani sun tasan madina da kasan tururuwa wata bayan wata wata bayan wata idan za su tafi a wani wuri nan ma aka samu sunan dabbaba shi ne tankar yaƙi ɗin nan mai sarƙa dabbaba mai duguniya ke arzu ina ɗan maha an yi sanniya ƙurbaho ya sauƙaƙa kusanta tatai wannan ɗan mahad da ni kai ba ga kowa nike yin ta ba min Allah sai daga Allah wa ina aka waktun idan lokaci ya hane ni wannan lokacin kaddarallahu shirbahu Allah ya gurbatar da shan wannan lokaci a nan za a ga kamar ya yi nuna lokaci kamar wani mutum ne haka don haka kamar yana hada da lokaci saboda jazba ta jashi. ta son annabi sallallahu alaihi to in ma akwai wani lokaci da zai hana a kaddara akwai wani lokaci to wannan lokacin da na tashi zuwa ban samu zuwa ba ala sabili isti'ara shi wannan lokacin to Allah shi gurbatar da shan wannan lokacin ma'ana wannan lokacin ya samu matsala ma'ana lokacin kai ya samu shan ruwa kaga ya nuna kamar lokacin wani abu ne mai rai haka nurawi duhu domin muna neman lokacin muna lallasa ta yi silma ya yi sulhu ya bari mu tafi madina mana amma yi firu yana har bahu faɗa ne faɗan rashin zuwa madina mana da samna mun sumbunci turbahu ɗan ƙabarin alaihi sallallahu alaihi bi afwahil khawadiri da bakuna na tunani fa ya laitana na mu mimman ga wanda suke muƙabbaluhu wurin sumbunta tashi anna'alu takalminsa in ma ba mu samu zuwa ba mu samu sumbunta ta takalmin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam na'a annabi sallallahu salma ya nisan ta ga idanunmu amma amma gairana in. alhali bai nisanta ba an fu'adi ga zuciyata wa fikrihi da kuma tunanin zuciyata haɗin nan damirin ya udu ilal fu'adi fassara ta biyu ko kuma maimakon gaira na'in ya zan hali sai a ɗauke shi fa'ili sai a ce gairo na'in gairo na'in wannan da ba zai nisanta ba an fu'adihi daga zuciya ta shi alfaza zai an fu'adi wa fikirhi da kuma tunanin zuciya ta yi to na aya nisanta ga idanu amma na san ba zai nisanta ba ga zuciyata da kuma tunanin zuciyata duk kusan dai ma'ana su guda wa gayatu misli abinda a koli abinda a kullin iri na an ya zai rabauta da samun ziyarta bai zikirhi saboda yabon da ni kawa annai Muhammad sallallahu alaihi walau sirtu da na tafi na hawal kabri jihar wannan kabari fustu da na rabauta bibirrihi da irin alherin da ake samu a wurin kabari laƙaɓɓala taswifi wallahi jinkiri na shine saufa saufa ya tsawaita tabbas zaurata kabrihi zai kabarin kabarinsa na da ina son in zirci kabarin ma'aiki ban samu ba amma wa wa'insu mutane humu ahalu wanda sun cincinta lirda da yadda Allah wa sun rabota bihi da wannan sun samu wannan arziki na zuwa madina asa ina tsammanin rahmatul maula jin kan Allah mutaleci to karribu ta kusanta baina huli santa ta da ma'aiki idan ni samu haka ko fa ya kabe fu'adi da zuciyata ko ta biya bainahu bashi lil hawa na sofihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi na ganin duk sanda ya nuna gaba dai ana bi ne bashi sai ya zo a can zai ƙara hayyace so zai ƙara bayyanar da so na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan idan ni samu haka wa da wancan kusantar da Allah ya yi min ga kabarinsa da zai tahiyar da naqsal bu'udi na ƙasar nan ta nisanta wa shainahu da aibin nisanta anhu daga barin ziyarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ce lahallahu waqtan Allah shi waddan lokaci hala da ya tare ya sha makance baini wa bainahu tsakanina da masoyina annabi Muhammad sallallahu sallama. Kamar ba'uhu damana ma ta lokacin ni a gona ghaidun kwari ne ma'ana tsananin bazara ne ma wasu yi buhu zuban ruwa na wannan lokacin da ni ban samu ziyarta ba to ni a gona mahaluhari ne kaga mana ta rani ne a wurina ƙaidun sannan zuban ruwa ta yi ni hori na a wurina ma'ana komi jin daɗin wannan lokacin komi ni'ima wannan lokaci ni ba zan ji ta ba domin ban samu ziyarta wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan lahallahu waqtan wa bainahu yana nuhin dai nuna jin ciwo ne ba wai zagin zamani ne da aka hana ba ai wannan kamar zancen Anas ne radiyallahu anhu khadimur rasul sallallahu alaihi Ya yace na halarci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wafati falam ara yawman aqabaha minhu ban taɓa ganin yinin da yake shi muni ba ma'ana yinin ya muna na gare mu ma'ana ba mu ji daɗin wannan yini ba na rabuwa da masoyin mu annabi sallallahu alaihi iri ne na lahallah wattan hala bayani wa bainahu walillahi dam'un Allah ɗaya san hawaye wanda fadar gurubuhu wasu kan hawayen sun zuba fihi saboda sun adai Muhammad sallallahu alaihi wal kalbun Allah ɗaya san zuciya yubka Hibuhu wanda ana hasa bira ta wannan zuciya binari shauƙi da wutar begen sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa aishin Allah ɗaya san rayuwa wadda la astadi buhu ban ma jin daɗin rayuwar toli bu'udid dari saboda ni santa gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la in kuntu mimman khallafat hudunubuhu in dai har na kasance ina daga cikin waɗanda zunubai ne suka makarantar shi suka jirkin tashe shi suka zamnashe shi daga ziyara to fa inni haqiqani la ahalu ba zan kadaita ba ba zan wahita ba min duli wuƙi daga tsawon begen sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata nusa min duli ta'assufi daga tsananin damuwa akan rashin ziyarta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam anan shine ƙarshen harfin lami kamar yadda bayani ya gabata shi ne karatu na talatin can ishirin da tara shi ne rabi wanda shi ne karatu na talatin kuma anan za mu takaita yanzu kusan mun shigo rabi na biyu Allah shi ƙara taimaka mana ka nuna mana ranar da za mu sabke ta a cikin ƙoshin lafiya kuma ka ƙara mana son annabi sallama da dukkan yallan gidansa da sahabbansa da waliyai baki dai wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu.